barka da babbar sallah da fatan ana shirgunan sallah lafiya da yake yau take babbar sallah za mu jingina dukkan shirye-shiryen da muke da su domin baiwa mutane damar isar da gaishe-gaishen sallar su amma kafin muka yi gaishe-gaishen ga ibrahim dauke da labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin shagulgulan sallah lafiya ga labaran shugaban amurka joe biden ya ce yau talata zai karbi cikakken rahoto kan irin rawar da cibiyar leƙen asirin ƙasar china ta harkokin da ba na soji ba ta taka wajen amfani da manhajar satar bayanai da aka yi aka damfari wasu kamfanonin amurka har yanzu ana kan tantance takamaiman abin da ya faru ba a kammala binciken ba tukunna abinda shugaba Biden ya faɗa kenan jiya litini bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan dalilin gwamnatinsa na kasa kakaba ma ƙasar China takunkumi nan da nan bayan da gwamnatinsa ta fito fili ta zargi ma'aikatar harkokin tsaron ƙasa ta China da ba da kwangilar satar bayanai ga wasu masu aika-aikar kutse waɗanda su ma kan amfana da kutsen. amurka da neto da kungiyar tarayyar turai da burtaniya da japan da canada da australia da kuma new zealand jiya litini sun zargi china kai tsaye da kaddamar da kutsen yanar gizo a watan maris wanda ya shafi dubun dubatan mutane ta amfani da ma'adanar microsoft kusan wata tara bayan zaben shugaban kasar amurka da aka gudanar bara an sake samun wanda ya sha kaye wanda shine bangaren ƙuri'ar binciken fagen siyasa inda wani sabon bincike ke nuna cewa Kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta shekara ta ashirin gabanin zaben da aka gudanar ranar uku ga watan Nuwamba na ɗaya daga cikin mafiya rashin inganci cikin tsawon gwamman shekaru. Kwararriya a ɓangaren kuri'ar jin ra'ayin jama'a ƙungiyar nazarin ra'ayin jama'a ta Amurka AAPRO ta ce ta yi nazarin sakamakon ƙuri'u 2,858 ciki har da ɗaruruwa a matakin tarayya da na jiha inda ta gano cewa sun yi ta bayyana adadin masu goyon bayan shugaban kasa na lokacin Donald Trump kasa da adadi na gaskiya. Duk da yake ya sha kaye a hannun dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda yanzu shine shugaba na 46. kungiyar ta gano cewa jerin sakamakon ƙuri'un binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun yi ta nuna tazara tsakanin biden da trump wadda ta ɗara ta gaskiya da kashi uku da ɗigo tara cikin ɗari a matakin tarayya sannan matakin jiha ma ta ɗara ta gaskiyar da kashi hudu da ɗigo uku cikin ɗari 'Yan kasar Burtaniya sun yi shagululan kawo ƙarshen kullen corona jiya litini ranar da suka kira ranar 'yanci. Ranar ta kawo ƙarshen duk wani takaita zirga-zirga, batun saka takunkumi da kuma kiyaye tazara, wanda aka tilasta ma jama'a saboda dakile yaduwar COVID-19. To amma Firaministan Burtaniya Boris Johnson jiya litini ya ce bayan ƙarshen watan Satumba za a riƙa buƙatar takardar shaidar yin rigakafin corona. kafin a shiga gidajen shakatawa da dare wato night club jiya litinin an ci gaba da shari'ar zargin rashawa da ake ma tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma bayan shafe kwanaki ana munanan zanga-zanga sanadiyar yanke mara hukuncin zuwa gidan yari da aka yi Zuma ya gurfana a kotu ta yanar gizo lokacin da aka fara shari'ar a babban kotun Peter mirbach a lardin KwaZulu-Natal da tsohon shugaban ya fito. Ana zarginsa da nau'uka iri-iri na almundahana da zamba da kuma ɓadda kuɗin haramun. game da wata babbar kwangilar makamai da babban kamfanin kera makaman nan na ƙasar faransa mai suna tels lokacin da yana mataimakin shugaban ƙasa. Zuma ɗan shekaru 79 ya mika wuya ga hukumomi a lardin da ya fito makonni kusan biyu da suka gabata inda zai fara fursunan watanni sha biyar da kotun kundin tsarin mulkin ƙasa ta yanke mar. Wani mutumin Tampa jihar Florida wanda ya taka rawa a boran da aka yi ranar 6 ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka zai shafe watanni takwas a gidan wakafi bayan da aka same shi da laifin saba doka sanadiyar al'amarin. Masu gabatar da ƙara sun nemi a jefa Paul Allard Hodgkin mai shekaru 38 kurkukun watanni 18. Hodgkins wani magoyin bayan tsohon shugaba Donald Trump ya danna zuwa cikin babban zauren majalisar dattawa yayin da ake hidimar tabbatar da zaben shugaba Joe Biden. Ba a taɓa zargin Hodgkin da cin zarafi ko ɓarnar dukiya ba, to amma a watan jiya ya amsa laifin kawo tangarɗa a wata hidima ta gwamnati. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To ba tare bata lokaci ba yanzu za mu yi raga mashirin ga abokiyar aikin wa Aminu Fage domin jin abin da ta haɗa mana a wannan rana ta musamman. Yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne Gaisuwar sallah daga fadin duniya. Sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da asuba. Da fatan an yi sallah lafiya. Yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar talata goma ga watan Zulhijja shekara ta da da arba'in biyu bayan hijiran manzan rahma annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 ga watan Yuli na shekarar 2021. A wannan rana ta babbar sallah wato sallar layya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya da suke son miƙa saƙonninsu a ko'ina a faɗin duniya. To masu sauraro sai a biyo mu a cikin shirin namu na gaishe-gaishen sallah. za mu fara gaisuwar sallar daga nan Amurka. Ranar Eid, don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid, duk ku taho mu yi sallar Eid. Alaikum 'yan uwa da abokan arziki da fatan kun yi sallah lafiya. ni ce nan sadiya daga jihar maryland na amurka ina mika sakon gaisuwa na ga mahaifiyata hajiya binta mahaifina alhaji tijjani da abokanan shi da suke shago ina mika sakon gaisuwa na ga hajiya aisha da take gana da umma na hajiya habiba da babanmu alhaji baba aisha return ina mika gaisuwa na ga kakanni na hajiya amina hajiya gwamma mama kubura anti hamdala anti maryam anti kubura anti atine mama kubura da kuma sista na jamila safiya rabi umma da duka sauran yan uwa da abokan arziki ina miƙa gaisuwa na ga onko mamu onko balalle da kowa da kowa allah isa a yi sallah lafiya allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko zan isar da gaisuwa ta ga hajiya mama a kano da sarki na alhaji sani a kawo a kano da matarsa hajiyar madina a kano da sarka ta hajiya hafsa a gidan marigayi alhaji a kawo na mata allah rahamshe shi da yaya ta hajiya kubra da na abdullahi da ɗana kamalu da ɗana izil arabi da yata samira da ɗana tiridu da ƙanwata kulwa da ƙanwata hajiya talatu da ƙanwata kucici da sirikina alhaji baba mai kuɗi da 'yan majalisansa da kanina ibrahim da kuma kanina na hamza da alhaji ali akawu da alhaji umaru akawu da anti binta mata alhaji umaru akawu da hajiya hassana matan alhaji baba akawu da antilami matar alhaji kabiru siba da alhaji bala mai taya da alhaji shekara mai taya da alhaji bala asaba da alusko da jama'atu rahmatullah a layin mangwaro da yan uwa gaba ɗaya da suke sabon fegi da kuma sauran yan taya gaba ɗayansu ni ne nako alhaji babalu nake muku barka da sallah daga nan a jiha ta new jersey a ƙasar amurka Allah maimaita mana a yi sallah lafiya. Assalamu alaikum sunana Zainab Awala a kawo daga nan Woodbridge, Virginia da ke na Amerika. Ina son mika saƙon gaisan sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko zan fara da mahaifiyata Hajiya Lubabatu, Alhaji Ibrahim Dadi, Alhaji Lalo, Majiya Yaya da Goggo Baba Momi. sannan zan yi amfani da wannan dama na miƙa ta'aziyyata ta ga dukkanin famili alhaji lalo na rashin alhaji garba da aka yi allah ya ji ƙanshi allah ya gafarta mishi allah ya sa ya huta allah ya raya zuri'a sai bashir ibrahim idris alhaji ya ibrahim umiya da ke yan shanu sai kakanni na mama binta baba rakiya duk um, na musu barka da sallah um, sai malam ta layin turaki da fatan da sun yi sallah lafiya sai anti iyamiya anti khadija anti a'i umin mama din uncle rabi uncle salisu um, sai na safiya da ke um, Yaya lagos and tiladi Ngorogo ita ma sai hassan usaina kakama amira Bay, da fatan da Sala, Life, sallah lafiya sai anti gambo anti abe anti hassana baba awalu baba nuhu sai salma lagos jasa na records sai hajja usaini lgc da dukkan lokacin mutanen jos wanda ban samu na kira sunan su ba ina muku barka da sallah da fatan allah ya maimaita mana na gode assalamu alaikum suna na hajiya nafisa ahmed daga boston jihar massachusetts america da farko na gaishe da mahaifiyata gambo a unguwan karfe zaria city da kanina ne da safiyanu dukansu a anguwan karfe zaria city ina gaishe da kanwata ladidi matar mamuda a anguwan bishar zaria city ina gaishe da yayana alhaji salisu ahmed tsohon ciyaman na zaria local government ina gaishe shi da iyalan shi baki daya ina fatan sun yi sallah lafiya ina gaishe da ɗana suleiman anagoyi ina mishi fatan alheri da iyalan shi baki ɗaya ina gaishe da hajiya uwani ibrahim suleiman a anguwar rimi kaduna ina fatan ta yi sallah lafiya allah ya kara mata lafiya ina gaishe da aminiya ta jummai wada wanda take jushi zaria city ina fatan allah ya kara mata lafiya allah ya sa ta yi sallah lafiya ina gaishe da dukkan yan uwana da abokan arziki na tudun wada zaria da kwarbai zaria city da fatan sun yi sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana amin Assalamu alaikum masu sauraron a wannan lokaci na yau take sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samunaka daga nan birnin Boston, Massachusetts a Amerika. Da farko na mika gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da sarkin muri Alhaji Abbas Jidda Tafida da sarkin dawakin muri Alhaji Aminu Galadima da maji daɗinsa alhaji ahmed tijjani mai martaba sarkin zazzau ambasado ahmed nuhu bamalli na fatan ya yi sallah lafiya hakanan mai girma ma'adakin zazzau yarima manar jafaru da fatan ya yi sallah lafiya da dr bello abdulkadir salanken zazzau professor ango abdullahi alhaji jafaru makarfi dr dalhatu sarki tafida hajiya uwan ibrahim suleiman a nan a kaduna kayan road da fatan ita ma ta yi sallah lafiya alhaji muhammadu juba kongo tudun wada zaria da alhaji salisu ahmed tsohon chairman zaria local government tudun wada zaria ina fatan duk sun yi sallah lafiya general abdurrahman bello dambazau retired dan kano ina fatan ya yi sallah lafiya general muhammad barau da mai martaba sarkin lere da fatan allah ubangiji ya taya su riko ina kuma fatan alheri ga mai martaba sarkin samunaka da fatan ya yi sallah lafiya limamin samunaka malam na yako ina musu barka da sallah ina kuma mika gaisuwa na ga limamin bauchi alhaji bala da fatan ya yi sallah lafiya tare da jama'arsa da dukkan abokanaina da aminina da ke daura da katsina da classmates ina wanda muka yi bare kwalis tare da su wanda ba zan iya kawo sunan su ba duka a wannan dan takaitaccen lokaci dan yaro na manta tsamiya sai a kunu ina musu barka da sallah wannan babban sallah haɗawu yaro mai gyaran agogo da alhaji musa mai kantin sauki samu naka duk ina musu barka da sallah alhaji ahmadu wudil a kano alhaji ibrahim usman wudil da alhaji awal kofar ruwa duk ina musu fatan alheri da kuma fatan an yi sallah lafiya allah ya kara mashi alhaji awalu kofar ruwan motors lafiya alhaji baba kamfani kaura zaria ina mishi barka da sallah da alhaji dalhata hashimu kofan ah, kuyan bana alhaji garba musa turawa ina mishi barka da sallah shi ma injiniya aminu water board kaduna state ina mishi barka da sallah sha'aibu umar kula ya haya dogara nnpc gombe muhammadu sani dan haja da zab aliyu abdullahi makarfi duk na musu fatan an yi sallah lafiya mubarak ɗan tata an sawo ina fatan shi ma ya yi sallah lafiya tare da staff nashi duka ina kuma miƙa gaisuwan sallah na ga dukkan mutanen miyatta allah a kaduna gidan late eh, sultan da suki da fatan duk sun yi sallah lafiya sannan daga ƙarshe ina mika gaisuwan sallah na ga wato abdullahi baba a tsohuwar kasuwa kefi da kanin shi musa da ya haya da fatan duk sun yi sallah lafiya abokanai na aminai na wanda suka taya ni murnan daurin auren ɗana wanda aka yi a zaria wato wannan kungiya mu ta mahaya babura a kaduna karkashin. wannan kungiya ta ultimate riders motorcycle club na kaduna wato karkashin jagorancin baban gidan mamman gusau wato president dinmu ina miƙa gaison sallah na ga dukkan ɗaukacinsu wanda suka zo wannan ɗaurin aure na ɗana wato masu suna kamar haka yadda zan musu godiya da kuma fatan sun yi sallah lafiya dr mai nasara Mohammed a nan ent hospital na kaduna da dr gazali captain nazib kamar su imran manga jamil mubarak mechanic namu na bike dinmu kenan wato mubarak yadda yake mana gyaran bike na fatan shi ma ya yi sallah lafiya sannan aliyu mechanic jumare zaria eh, bashir zaria shina a kaduna sannan olu shi ma duk suna kaduna na musu fatan sun yi sallah lafiya yahaya zaria shehu uh, baika salisu muhammad juma da juniya suleiman sa'ad shehu idris da duk wanda suka zo ban samu daman dan takaitaccen wannan lokaci na musu uh, barka da sallah ba a huta lafiya allah ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa Salamu alaikum. Sunana Abdulhakim Muhammadu, mazaunin ƙasar Libya. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga mamana, Hajiya Saudatu Muhammad da babana Alhaji Muhammadu, da ƙannena da yayuna Ibrahim Kamal Abdullahi Hassana Maimuna da Aisha, da makwabcina Bello mai sai da goro a bakin layi. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan shashin Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da al'ummar musulmai baki ɗaya. Bisalam. sunana muhammad hanif umar mazaunin jihar saudi arabia ina mika gaisuwa ta ta sallah ta barka da sallah ga iyayena sunan mahaifina alhaji umar adamu yame sunan mahaifiyata hajiya hadiza raki umar ina mika mata babban gaisuwa na barka da sallah sai sunan ƙanina abba umar adamu shi ma ina mika masa kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah ga yan na dukkan ƙannena hassan da usaini da kuma nana khadija umar ita ma ina miƙa mata kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah kuma ina miƙa gaisuwa ga kannena guda biyu aisha da aminatu su ma ina miƙa musu kyakkyawan barka da sallah ubangiji ya allah ya nuna mana rayuwa mai albarka sai ina miƙa gaisuwa na ga yan uwana ta shashin mahaifina ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na na barka da sallah ina miƙa ina miƙa ma yan uwana musulmai ta shashin fannin mahaifiyata ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na na barka da sallah a takaice ina takaitawa dawowa gaba ɗaya abin da zan faɗa na ƙarshe shine yan uwana musulmai da suke nan sashin hausa na amurka baki ɗaya su ma ina miƙa musu babban kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah ubangiji allah ya sa a yi sallah lafiya mu ci rayuwa kuma mai albarka mu sa allah kuma ya sa mu dace cikin rayuwa mai albarka duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna sunana al'amin ibrahim tanko ni mazaunin kasar kuwait ne ina mika sakon gaisuwa ta ga mahaifana alhaji ibrahim tanko da mahaifiyata hajiya fatima zara ibrahim tanko da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da fatan kuma kun yi sallah cikin koshin lafiya sannan na mika saƙon gaisuwa ta ta musamman ga yayuna da ƙannena da fatan kun yi sallah kuna cikin koshin lafiya wato aishatu mai minatu aisha khalil da dai sauransu sannan ba zan gaza ba barin garzaya na mika saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata bar alfaharina wadda nake so mu kasance a ko da yaushe wato hajiya ummi allah ya bar mu tare ta fatan kemakin sallah cikin ƙoshin lafiya sannan na mika sakon gaisuwa ta ga makwabcinmu alhaji ibrahim mai saida gaba a bakin layi da fatan kai ma kai sallah cikin ƙoshin lafiya sannan na mika sakon gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen muryar amurka tare da musulman duniya baki ɗaya da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya yau ne sallah yau ne duk ku taho sallar ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin to jama'a masu sauraron mu da waɗannan muka ka muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko daga faɗin duniya sai a dakace mu a shirinmu na karfe kudi na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan sashen hausa na murya amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a faɗin duniya da fatan allah ya maimaita mana Godiya ta musamman ga wanda ya daidaita mana sauti wato Chibahiro Diodine. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan an yi sallar idi lafiya. ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Dun ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi fara'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu. duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk duk danginmu mu ziyartu الله أكبر Allahu akbar Allahu لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني يوني سلا يوني عيد دكو تهومو يسلا عيد يوني سلا يوني عيد دكو تهومو يسلا عيد يوني سلا يوني عيد دكو تهومو يسلا عيد يوني سلا يوني عيد دكو تهومو يسلا عيد يوني سلا يوني عيد دكو تهومو يسلا عيد يوني سلا يوني عيد Eid duk ku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku dukku ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا رعيد يا كو جما سي مي فرأ دومي يوني ران رعيد يا كو جما سي مي فرأ دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا رعيد يوني ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho to a gaida zara kuma barka da kokari masu raro a nan muke shirin namu na musamman idan kuma Allah ya kai mu a shirin mu na rana za mu sake kawo muku wani sabon shirin sallah wanda ɗan mutane suka miƙa gaishe-gaishen sallarsu. Za kuma izar shafukan na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin dukkan abokan aikin mu musamman ma Ibrahim almasi Garba wanda ya taimaka na gabatar da shirin da kuma Tubahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fila hashin gubal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa ai bukukuwan sallah lafiya. Salamu alaikum.